kuɗi za ka yi sarkin sarakuna. Yaya aka yi a wannan hannuna ashi? Har kake gaya mace kuma ka sa tudu. Na sa koyi aka yi gaya mace. Ni ma abin ya ɗaure min kai. Shiga da wuce. Hmm. Wane ne ya ci gasar dan malam ba ka tunanin cewar wannan kabon da ka jefa kifa yau ya kama ka ai kifa yadda ya kama wannan shekarar ba za su yi ba wani bai haɗiyo wannan kamar kuma da da amma in dai ku haka ne ubangijin dan malam da hikima yake a matsayina a matsayina ina sarki wani mai ran tunani ya zo ce zai zai mun yawo da hankali ka zo gari a bako a bako abadan to yanzu kana nufin malam Yunusa dama baƙo ne a garin nan Baƙo ne mana cikakken bako zo a gigice a dimuce to ta ya aka ya zama baƙo, abinda a tarihin garin nan kai ka ce min ba a karɓan baƙi. wato zai kai kamar shekara goma sha biyu ko uku wata rana muna tsaye a farfajiya kin fi gangan sai ga wani yaro daga cikin yarana a ɗimauci a guje ya zo yana gaya min cewar sun yi karo da wani mutum ne ya zo a matsayin bako suna son su kore shi amma ya ƙi koro yana gaya min cewar lafazan bakinsa yana da daɗi kai malam zauna a nan kan birgima cewa kai ka zauna ko an gaya maka a tsaye ake gada sarki baka san ba wani sarki sai shi ba gaya mashi gaskiya ban ji abin da ka ce ba ka yi birgima ka gaida sarki babu wani sarki sai shi ba haka na san ake gaida sarki ba wa ya gaya maka na sa takobi na sare ka kai Allah ne ya gaya min a cikin alkur'ani mai tsarki babu wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba sannan kuma babu wanda ya cancanta a gaishe shi da sujjada da goshi in ba Allah ba ni ban san wata birgima ba sarki ba wannan yake son ji ba so yake ji me ya kawo ka to tunda haka ne ni wani malami ne marubucin tarihi wanda na rubuta tarihi na garuruwa daban-daban amma ban samu wani gari da na rubuta tarihinsa wanda izo da natija da albarka irin wannan garin naka ba shi yasa nema na yau daukakkiya na taho in zo in zauna a garin ka domin nema in ci albarkar garin <laughs> malam kana son ka gaya min cewar ainihin alƙarya ta ta mayauta mamaye duniya ko ina an ji an santa ah, sarki ai a cikin garuruwan da suke cikin duniyan nan gabaki daya ba inda labarin bajintarka da ɗaukakan mulkin ka bai je ba har su da kansu mutanen garin ka wasu ba su san irin albarkar da bajinta da take cikin garin ka ba gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gida na a kai shi masauki a bashi masauki mai kyau a bashi abinci a bashi duk abin da yake bukata hmm. ranka ya daidai ba ka ce a daina saukar baki ba wannan ai bako ne na musamman bako ne na musamman kuma wannan ai shi ne za mu zama daga farko ya zama na ƙarshe kuma gaskiya gaskiya ah! je ku samu kuɗi ku ba shi da ko bari rike ma eh a ah, kar ka da wannan ka da ku kayan ne saboda mu mun fi ajiyan mata mu ba jiyan mata kasa duk wacce ta ganka inda za ta ga dogon hancin nan sai ta gano ai malama malama za san yanda kaka da mu za a san wa za a tulo maka yi ana kawai malama eh tunda kai bako ka bashi abin da ke bukata mun bukata mun ah ah sai ya washe ga shi ya wasarere sai ya kan jiki sai ya kan jiki wannan kalaman bakin nasa da ya zo gabana da su da su ya ribace ni har ya zama na ba shi guri na ba shi masauki har zuwa yanzu da yake neman kaɗe wannan mulkin daga hannu abin tsaye ranki daɗe na gudanar da aikinki cikin nasara gaba ɗayansu ba su san inda kansu yake ba kina nufin cewa har sun sha banjo ya fara musu aiki saura abu guda ɗaya rage miki ki gaggauta zuwa ki je ki sanar wa ɗan malam ina son ganawa da shi dama ranki daɗe duk aikin da kike akan wannan dan malam din kike na ce miki ki gaggauta zuwa ki je ki sanar wa dan malam ina son ganawa da shi a bayan gari bayan kafafuwa sun dauke so ki da an gama Ya aike ciki. Aiki da dai akan komo. Ina ɗan malam. Yana da bayan gari yana jin mutum. Ya sana masa cewa na neman shi. Na gaya mishi. Yana ina. Yana bayan gari yana jin Thank you. amma ba kya tsoron abin da zai je biyo baya ina nufin idan labari ya isa zuwa gurin sarki cewar kina soyayya da ni ba na tsoro ko kaɗan sakamakon da zai biyo baya abu ɗaya tak nake so in ji a bakinka shin kana sona ko kuma ba ka tun a lokacin da na fara ganin ki na ji ina son ki kuma ina son kasancewa tare da ki to amma sanadiyar ke sarki ce babu wata alaƙa da za ta yi haɗa tare da ke nake tunani na ji daɗi kuma na yi farin ciki yanzu a ina za mu dinga haɗuwa a koda yaushe mm, yadda kike so haka za a yi gimbiyata na baka wuƙa da nama duk da ka tsara haka za a yi kin sabon da nake ji raina ina ji a raina dama za a ce yadda muka haɗa nan ni da ke yanzu kada mu sake rabuwa har abada in dai ka shirya to ni ma a shirye nake mu kwana muna hira har gari ya waye da gaske da gaske nake don kuwa jiya na yi mafarki na kasance da kai tare muna hira har gari ya waye da ma a ce mafarki na zai zama gaskiya yana ji daɗi. Mafarkin <laughs> ki zai iya kasancewa gaske, amma ba a irin wannan lokacin ba. Yanzu abin da ya fi kyautatuwa shine ya kamata ku koma gida saboda tsaro. In Allah kai mu gobe za mu yi haɗuwa a irin wannan lokacin kuma a nan gurin. Ina fatan ki sauka lafiya. Kai ma ina ma fatan alkhairi. Na gode. Don kuwa jiya na yi mafarki na kasance da kai tare muna hira har gari ya waye. Da ma a ce mafarkina zai zama gaskiya da na ji daɗi. <laughs> نعم يعني. قسم